وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين Annabi Musa ya ce wa mutanensa, Ya ku mutane na in har kun yi imani da Allah, imani na gaskiya, to ku dogara da Allah shi kadai, in har ku musulmai ne, saboda dogaro ga Allah shi ne zai kawar muku da cuta ya jawo muku alheri.